yi gaba gabar in ka yi gaba gabar kowa ya san malami haka kowa ya san malamai amma in ka yi kiran mace kowa ya san malami kowa ya san malamai ana kuma ƙauran malamai kadan in ka yi gaba gabas an san malami ana auren kuma malamai ne ana auren kuma malami ne sadan in ka yi gaba kudu an san malami an san kuma malamai ana auren kuma malami to ana auren kuma malamai ne sadaki ga arewaci an san ana kuma ƙaunar malami to ana kuma ƙaunar malamai

taimako ga al'umma duk duniya yadda jaye Allah ce sun ku mun tambatu sun ai mun kwaje sai ta ƙwarai kuma annanufa na san malamai malam kogin sani abin ya kwara zabi don kasa sun addu'a ko Allah zai abin da ya kwarzabi dogari in an ka faɗa wa malamai mijja in san addu'a ko Allah zai sauwaƙe abin da ya kwarzabi dojiha in an ka faɗa malamai mijja in san addu'a ko Allah zai sauwaƙe kofar zabdo wajen in an ka faɗa ma malamai ninja in san addu'a to Allah zai sauwaƙe ga gangan malamai masu faɗa Allah iyayi dan wa'azi aikin ku ne to sallah aikin ku ne siyasar duniya in za a yi suna daɗa sannan ko mutuwa kuma ɗaurin aure na tabbata sai an bi malami makotan malamai masu faɗa Allah ya je. Ya Allah agari malamai, ya Allah taimaki malamai, ya Allah ɗaukaki malamai, ya Allah taimaki malamai, albarkar rabbana.